talatin da nawa daidai to talatin daidai ina kake da zama makwalla makwalla wata ƙaramar hukuma danja danja to ya ka hannun rundunar yan sanda ko za ka iya gaya masu kallon mu da sauraron mu ya kai dalilin haka a ka faɗa gaskiya eh to yi mana bayani mu ka san Hausawa sun ce waka a bakin mu ni na da abin da ka faɗa me ya faru eh? to muna ana zargin ka da hannu a kashe wani yaro mai kimanin ina zuwa ana zargin ka da hannu a kashe wani yaro mai kimanin shekaru biyar wanda ya kasance yaron mafarkin ka ne kuma a bisa ga bincike bayanan da ka bayar ya nuna cewa kusan da kake karatu har ma kusan sai ma a wannan gida ka taso to kai yaron gidan ne to me ya faru yaya hakan ta faru na aikata ka aikata abin da ka aikata ka kashe wannan yaro kuskure da gidanci yaya haka ya faru me ya faru hmm? ya haka ya kai wannan kuskure na kama na kama shi a masallaci ne na zangara da shi can hari da na yanka da shi da gari a yaushe ke kai wannan gaskiya ban ban rika da nan to a bisa ga bincike bincike ya bayyana cewa a shekarar da ta gabata ne ta dubu biyu da ashirin da hmm. to kuma sannan ka yi bayani cewa ka yi yunkurin sama idan ma ya fara biyu ba a to bisa ga wani dalili gaskiya ba da yunkuri ba ne to me alaka ka shi wannan faruwar wannan yaro ni yaro ne a gidan kuma shi dan uwa ne dan uwanka eh. kamar ya a can a can kauyen da muke eh. makotan mu makotan mu eh kuma matsayin ya yi ta wajen to bayan ka aikata wannan ba ka ji wata nadama ba tsakani da Allah ya bada gani dan abin da ya sa kullum ma tsaron ma zai ya kuke kwanta ina ganin ina ina yin kwalakan da duk in zan kulle shi magani malam magaji